ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الله baya kunyar buga misali da abin da ya ga dama yana buga misali da sauro da abin da ya fi shi girma ko wanda bai kai shi ba mutane sun kasu gida biyu dangane da irin wannan misali muminai da kafirai su muminai sun ba da gaskiya sun san cewa akwai hikima a cikin hakan amma kafirai sai su yi ta izgili suna tambaye-tambaye akan menene na buga misali da abu lakantacce kamar sauro da ƙuda da gizo-gizo da sauransu a cikin irin waɗannan misalai akwai faɗakarwa da jarraba mutane a cikinsu akwai wanda Allah yake ɓatar da su da waɗannan misalai saboda bijirewarsu daga lura da su wasu mutanen masu yawa kuwa Allah yana shiryar da su saboda suna wa'azantuwa da waɗannan misalai babu waɗanda suke ɓacewa sai waɗanda suka cancanta su ɓace su ne waɗanda suka ƙi wa Allah ɗa'a kamar munafukai